masu bijirewa abin da suka zo da shi. ثم min الله zalika بعد ذلك ya من wallahu والله غفور rahim. sannan wanda ya tuba daga kafircinsa da batansa bayan wannan azabtarwar to haƙiƙa Allah zai yafe masa ya karbi tubansa Allah mai yawan gafara ne ga bayansa mai jin kansu ne ta yadda yake karɓar tubansu